Sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro, gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin. A cikin shirin za ku ji da yau da sai ne aka girka majalisar mashawartan birnin Yamme, prime minister ya jagoranci bikin. haduwar canza miyo ga batun samun kiwon lafiya a faɗin duniya baki ɗaya yau da sahi ne masu ruwa tsaki ga batun a nan Nijar suka tattauna a kai. a shafin rahoton musamman zamu maganta kan hukuncin da doka ta tanada a kasar Nijar ga duk mutunan da ya na dukiyar jama'a a yayin zanga-zanga. masararo barkamu da yau litinin 26 ga watan afrilu 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla a yau da sayi ne aka gudanar da bikin girkin sabbin mashawartan kananan hukumomin karkara da na jihohi wanda aka zaɓa ranar 13 ga watan Disamba 2020 a nan Yamme yau da sahe ne aka gudanar da sabgar a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Hunu Muhammadu ga fasar kalamun da ya yi a wannan bikin. Ƙasar mu ta rarrabu zuwa yanki takwas da ƙananan hukumomi 265 da ke ƙarƙashin kulawar wakilan jama'a. Haka ne kamar duk wani tsari da ke kan farko an lura nan da can wasu kurakurai da wuce gona da iri da ƙalubale da dama baiwa yankuna damar tafiyar da harkokinsu tamkar wani tsarin ingizawa da ke ci gaba ko da yaushe. Kimanta wannan tsari na wajen shekaru goma sha biyar na aiwatarwa ya fitar da wasu alamu na raunin ƙarfi da na aiki na yankunanmu garuruwa da ƙananan hukumomi bai tafiya da niyya ta gwamnati na mayar da waɗannan hukumomi kuɗaɗe da ƙwarewa da sannu-sannu ke faɗaɗa dalilin kenan wannan tsari na sake farfadowa na uku na shugaba muhammadu bazum mai taken karfa da ci gaba na zama wani makamin aiki ga aikin gwamnati ga wajabcin karfafa ikon yankunan da aka baiwa ragamar tafiyar da harkokinsu Haka zalika a yau da sahe masu ruwa tsaki ga batun kiwon lafiya a ƙasar Nijar suka shiryar da wani taron tattaunawa a nan yamme bisa ga samun kiwon lafiya a faɗin duniya baki ɗaya. Haɗuwar da ta bada damar shimfiɗa hanyoyin mafita ga ƙalubalen a ƙasar Nijar. Ga fasarar bayanin Maryam Abdu. Wanga wurin ya tara mutane da yawa da ya ba mu dama yin tambayoyi akan matsalolin da sun kai yawa da kuma samun musu mafita da a gani na zai iya taimakawa jawo kai wa'anga matsalan suke damuwa mutane. Za mu ci gaba da yin muhawara tare da mafita biyu da an ka tsayar da da ya kamata a fara aiki da su. Kowane ciwo da ranarsa amma irin wanga babban rana da an ka hidda da ta shahi duniya duka da shahi lahiyar jiki a gani na shine mafi mahimmanci. Don haka ya kamata a ci gaba da yin irin wanga taron amma dai a yi shi kuma a wurare daban-daban kamar misali a yau mun yi shi a nan yame me zai hana wata shekara a ta a yi shi a cikin wata jiha don mu sa mu ji matsalolin kuma a samu musu mafita tare da hira da al'umma musan waɗanda suke da matsala game da gidajen likita. A lokacin buɗa baki jami'an ciyarwa na ba da shawarar samun cimaka mai inganci domin kasancewa daren da a tsawon daren sun kuma ba da shawarin cin abinci ingantacce ɗanye wanda kuma a samu hatsi da makamantan haka a sha ruwa da yawa kuma a kaucewa shan kafe da shayi haka dai dr harakwai muhammad ya bayyana ma rahilatu sumana 'Yan mintuna talatin haka bayan buɗe baki ana iya cin cimaka masu sinadarai kamar salati ɗanyun kaya zogale wanda cimaka ne da ke buɗe ciki ya ba da damar samun cin wani abinci mai nauyi inda bayan 'yan awanni bayan buɗe baki mutum yana iya cin abinci mai nauyi kamar abinci na masara alkama shinkafa da ake iya haɗawa da nama buɗe baki har zuwa lokacin suhur yana da kyau mutum ya ya rinka shan ruwa akai-akai sai dai a kiyaye shan shayi da kafe saboda shayi da kafe abubuwa ne da ke kara fitsari. Euh, Dabino ana cinsa sosai cikin watan Ramadan a faɗar Alarama Sheikh Muhammad nasir wannan ɗan itaciyar shekaru aru-aru ke ga da ake cinsa domin yana da siri sosai. Nana Hadiza Hassan wakiliyarmu a Doso ta firanta da Sheikh Muhammad Nasir a kai sai ya ce. A ice na duniya babu ice mai asali kamar dabinuwa saboda laka wadda Allah ya halicci annabi Adamu da ita ita ce ta yi saura sai Allah ya halicci dabino da ita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hori musulmi da cewa idan aka sha ruwa da azumi a ci dabino yana da sirri kwarai duk wani bitamin da aka sani a duniya to yana cikin dabino kuma a cikin minti ɗaya yake bada shi a jikin ɗan adam in aka ci kuma tun zamanin sai da tuna maryam da aka aihi annabi isa aka ce mata ta kama dabino ta gilgiza ta gilgiza sai dabino ɗanye ya zubo ta ɗauka ta ci sannan dabino yana amfani ga macen da ta aihu macen da ta aihu ana so ta ci maga ɗanyen dabino saboda akwai kuma abin da yake sawa wasu cutoci su mutu malamai sun ce idan aka ci dabino kar a yi irin jifa da ɗiyan nan a girmama su saboda dabino ɗan uwan ɗan adam ne sai a ajiye su ƙauye ɗaya ko a yi rami abin ne A wani fannin kuma fiye da ton goma sha shida na tabar wiwi aka toye ranar Asabar fita birnin Yame daga gabas bisa ga hanya mai zuwa doso wannan kwayar watan da ya shuɗe ne aka damƙe ta a nan Yame. Jami'an Octis ne suka gudanar da aikin an kesa kuɗin ta kimanin miliyar 20 na kuɗin sefa. Shugaban kwamitin ƙasa ga kokowar murƙushe lamarin kwaya ya ma Michel Deji cikon bayani inda ya ce. wannan kwayan resin da cannabis sunan shi nauyin shi ya kai ton goma sha shida da kilo dari takwas da uku kudin shi ya kai miliyar wajen ashirin na sefa kone kwayan nan shine ma daidai in an kama kwaya abinda dokan kasa yake bayan duka an kamata a toye in ba haka ba an rike akwai wasu matsaloli da yake kawo kawowa mutane suna iya sata su saida mutane suna iya su ga waɗanda sun ka kawo kwayan su yi hulda don su samu su saida shi dokan kasa kasa yake da an kama a toye bai kamata a jira har ranar da an ka kebe duniya a ce ranar nan ne za a toye A nata ɓangare hukumar koli ga batun karfafa zaman lafiya HACP a ranar Juma'a da ta shuɗe ta shirya da wata haɗuwar canza miyau da masanya a kan wato ci gaba da kuma ƙarfafa zaman lafiya a ƙasar Nijar. An yi haɗuwar ne albarkacin wato ranar haɗin kan 'yan ƙasa da aka sallace ranar 24 ga watan Afrilu. Ga bayanin da shugaban hukumar Brigadier Muhammadu Abdu Tarka ya yi. Ko Niger, a Niger ba mu da wasu yaƙe-yaƙe na cikin gida, ba mu da wani yankin Niger da ke tawaye da gwamnati, babu wata kabila da ke tawaye da gwamnati, kenan muna da zaman lafiya abinda ba mu da shine kwanciyar hankali akan iyakokinmu. Hadarin da ke barazana ga Niger yana zo mana daga waje Boko Haram daga Najeriya, daular musulunci da ke da cibiya a Mali. Niger tana iyakacin ta domin dakatar da waɗannan barazana. Mu a nan Niger muna da haɗin kan 'yan ƙasa mai kyau. Wannan ita ce sallata uku mai muhimmanci yanci muna da sallar samun yanci muna da sallar jamhuriya da sallar haɗin kan 'yan ƙasa gwamnati tana iyakacin ta amma dole a faɗi cewa girman ƙasarmu har ma da wani hali na yaudara na abokin gaba da ke farma waɗanda ba su ji ba su gani ba gaban wannan yana da wuya sosai a saka jandarma guda a kowane ƙauye amma alhamdulillah Nijar tana da tsaro idan an ka dubi ƙasashen da ke kewaye da mu 'yar matashiyar nan mawaƙiya 'yar Nijar Rumanatu mai lakanin suna Rumila Pioche bayan kwana uku da ta yi tsare a ofishin 'yan sanda masu farfarin kaya a nan Yame. A ranar Lahadi aka sake ta a cewar ɗaya daga cikin lauyoyin nata, ga dai bayanin da Yama Michel Deji. Akwai wani hoto da ya ta yawo a bisa kafafen sadarwa na zamani wanda ya nuna ta rike da bindiga. Ni ina ganin kawai kuskure ne na ƙuruciya tana da yarinta, inda an kama ta da laifin ɗaukar bindiga ba bisa kan ƙa'ida ba. An sallame ta ranar Lahadi. Yanzu dai ba iya cewa al'amarin an kawo ƙarshensa baki ɗaya, saboda ana ci gaba da bincike ne. Ana iya gabatar da ita a gaban shari'a, wanda alkali ne yake iya yanke hukunci idan za a ci gaba da tuhumata ko kuma a an kashe maganar. A ranar 23 ga watan Afrilu aka sallace ranar ƙasa da ƙasa na yaren Spain. Wannan yaren na ɗaya daga cikin halsuna da aka fi magantawa a duniya. Jakadiyar Spain a ƙasar Niger, Nuria Regoza Gonzalez tawa Olivier Asogbabi cikon bayani ga fasar kalamun nata. Ranar harshen Spaniyanci rana ce da aka keɓe don a gane mahimmancin wannan yaren da shi ma ya ƙumshi al'adun shi na gargajiya da yawa. Ga wanda ke jin yaren Faransanci, kamar ɗan ƙasar Nijar da ya saba magana da yare da dama, koyon Spaniyanci baya da wuya saboda yare ne da yake kusanci kwarai da Faransanci. A nan abu ne mai yiwuwa a karanta Spaniyanci a jami'a yanzu, kuma akwai makarantun yare da dama da ana iya koyar da yaren a cikinsu, da kuma a cikin wasu makarantun sakandare. Na san da za yi yiwuwa a koyar da Spaniyanci. Turanci. Il y a aussi la ga watan Afrilu zuwa 7 ga watan Mayu 2021 birnin Zandar ke karbar kasuwar baza koli ta mata aji na farko fofan matan sun fito ne daga jihohin kasar nijar daban-daban inda suka halarci wannan haduwar madam mori aminata tana da wakilci wato da wannan tsarin da aka yi inda tama alikaita wakilinmu cikon bayani Mata masu aikin hannu da suke shahar zandar. Mata ne a kowane lokaci cikin gyaran kayayyaki, kamar yin tukanyen laka da kuma aikin fata. Wannan dalilin ya samu ka zaɓi matan da suke shahar zandar a wanga taro na fofan. Muna da runhuna hamsin kun mun ƙara tambaya da a bamu runhuna ishirin da biyar. Amma a yanzu dai za mu yi aiki da runhuna hamsin in nan. Daga baya idan buƙatar ta taso muna ƙara tambaya na sauran runhuna. Duk jawo Nijar sun taru a wannan wurin. Kayayyaki da kuka gani a nan wurin. Kayayyaki ne na mata masu aikin hannu gaskiya ne wanga fuwar inda an kai na harin na mata ne da yannunmu da mu da iyanmu wanga fuwar in ya shahi kowa muna sa rai daga momu na biyu mu yi kira maza masu aikin hannu su ma su samu shi shigo wanga fuwar national da za a yi mutum da ya fada cikin wani gida shagon kasuwanci harabar gwamnati ko mai zaman kansa don bannata dukiya ko kai bugu ga wasu mutane da ya tarda a wurin zai furkaci hukunci haka juju goje maimuna gazibo ta bayyana wa balkisa hamidu bayan tambaya gazibin firata su. Wani irin hukunci ne aka tanadar wa mutanen da suka yi kutse cikin wuraren kasuwanci harabobi na gwamnati ko na masu zaman kansu a yayin gudanar da wata zanga-zanga? Za a fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na wata biyu zuwa wata shida da tare jika hamsin zuwa miliyon daya Idan mutum ya hwada ta kan barazana a cikin wata harabar jama'a cikin wani gida da ake rayuwar iyali ko cikin wani shagon kasuwanci cikin wani wurin ibada cikin wata makaranta ta gwamnati ko ta mai zaman kansa a yayin wata zanga-zanga ko wata haduwa kenan duk wanda ya fasa shago ya bude ya shiga cikin asibiti ne masallatai ne makarantu ne in har babban alkali ya tuhume shi ya gabatar da shi a gaban juju to zai fuskanci hukunci kaso na wata shida da biyan tara da za ta kai miliyan ɗaya kuɗin sefa ana iya aza wannan hukunci idan kun bata kun ka cancana ko duk wata banna da kuka aiwata tare da yin musganawa kai bugu ga waɗanda ke wurin kamar ku shiga wata makaranta ko ku shiga cikin cikin a yayin wata zanga-zanga ku shiga tafkar mutane to za ku fuskanci hukuncin guda. Shin waɗannan mutanen da aka tabbatar sun aiwatar da laifin za su iya fuskantar wannan hukunci? Duk mutanen da aka tabbatar da sun aiwata laifin da ƙungiyoyi da ke da hannu da shigar da zanga-zanga su ma suna daga manya aiwata laifin. Abin da ke da babban muhimmanci a nan shine hukuncin tarar ba zai shafi waɗanda suka janye kafin a yi zanga-zangar saboda sun gano za a wuce wuce gona da iri to wa'annan mutane ba za a hukunta su ba saboda sun janye kafin shigar zanga-zanga to idan aka yi musu hani suna iya tuntuɓar hukumar shari'a don su ɗaukaka ƙara idan hukuma ta muku hani ga yin zanga-zanga sau goma kuna da damar tuntuɓar jujun warware matsala kuma har sau goma abin da ke da mahimmanci shine hukuma tana da wa'adi wanda ya hau kanta wa'adin na sa'o'i saba'in da biyu ne idan wannan wa'adin ya wuce hukuma ta shaida shaida muku cewa ta yi hani to ku tuntuɓi juju na warware matsala don an taka ƙaƙin sharaɗi. da ya sauka kenan masu sauraro a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman isaka sayin da ya sai kuka ji ni na ku badan da an malamin mun ke muku sallama a futa lafiya.